gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta tabbatar da afkuwan hatsari na wani jirgin sama mai dauke da ma'aikata na kamfanin kwatko masu gyaran bututun man fetur din da ya fito daga can kasar jamhuriyar chadi wanda ake tace man fetur din a kasar ta jamhuriyar kamaru mutane goma sha ɗaya ne suka rasa rayuwarsu a hadarin ga ya faru wanda ya hada da matuka jirgin sama guda biyu da kuma wata mace ma'aikaciya a cikin jirgin sama sannan kuma da ma'aikatan bututun mai din hatsarin da ya faru ne a tsakanin birnin yawunde da garin belabo mai tazara kilomita 150 da birnin na yawunde na ji ta bakin mai magana da yawun ofishin firaministan ƙasar ta jamhuriyar kamaru alhaji sidiki kan afkuwan wannan hatsarin na jirgin sama eh, wannan jirgin da aeroplane ne mai na kamfanin ɗin kotko masu la'akari da zancen man ɗin tsakanin kamaru petal tsakanin kamaru da chadi zuwa har ya kirbi kotko to an samu sun yi hatsari ya ɗibe 'yan aikin su da za a je a kai su wajen famfaman ɗin eh, belabo to sun isa wani ƙauye gari da ake kira nangai boko a nan suka saye suka yi hatsari suka fada a cikin jeji amma an gano jirgin ɗin kuma mutane goma sha da suke ciki duk sun mutu yanzu dai ana nema a fidda su ne an gano ɗaya ita mace da take ciki amma gwamnatin kamaru yana kokartawa a ga yadda za a yi a samo a san yadda abin da ya kawo wannan hatsari da rayuka goma sha ɗaya suka aka rasa su eh ministan eh, transport ma yanzu haka na ina can garin din da su prefect duk dai manyan eh, gwamnatin kamaru wanda suka abin ya gano su duk suna can mutanen court kuma duk suna can ana nan ana ta bincike ana sojoji kuma suna taimaka fitar da gawawaki da yake wajen din na tattauna da dr habibu inuwa masanin ilimin sararin samaniya ne a ƙasar ta jamhuriyar kamaru ga yadda hirar tamu ta kaya na farko wannan jirgin da ya samu hatsari waɗannan 'yan aiki su goma sha ɗaya ne niyan da suka yi za su je su kalmala aikinsu ne su je su yi aikinsu a shashin belabo zuwa zuwa yawunde sannan waɗannan hatsarin ya sadu amma abin da ya kawo hatsarin ɗaya ne sama ba dama sama an yi hadari bayan hadari ita jirgin ita ma ta samu ɗan hatsari kaɗan da yake ta fita hanyar ɗin da rada je kama ta shi sa karfe hudu na rana ta fita hanya rada bai kama a karfe hudu ko karfe biyu karfe karfe biyu karfe biyu ka karfe biyu na rana rada ya fita hanya hmm. ba rada baya gani hmm. ba ganin su to dama duk lokacin da rada baya hango jirgin sama to shin akwai matsaloli kenan eh akwai dan matsaloli matsaloli shine adari hmm. matsaloli shine adari amma inda kuma waɗansu ƙarshen bayanu suka zo mana kamun shi shi wannan jirgin ya samu hatsari ya fara daukan wuta mm. ya dauki wuta daga baya ya tsawa a nan aka samu hatsari to yanzu menene kake ganin cewa za a yi domin kare kare irin waɗannan al'amura da suke faruwa a eh. sararin samaniya eh kare irin waɗannan abubuwa game da samaniya abu ɗaya ne a kula da aiki a kula da jirgaye don jirgaye na zuwa su zo su zauna za su kwana ɗaya biyu uku daga an zo an ba da kuɗi cewa za a ɗauki haya sai a sa mai a tafi a dosa kula da shi waɗannan kula sama kam sai Allah hmm. sama sai Allah a cika gaba da kula da masu jirgin sama na su ji gaba da kula da jirgaye. Na da bijin ta bakin jami'an tsaro na masu aikin kwana-kwana a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru wanda suke ta kokari na gano yadda jirgin saman ya yi hatsari da kuma iyalan da suka rasa 'yan uwansu na ta buga lambobinsu ba ta shiga. Wannan jirgin sama dai na kamfanin Laronet ne waɗanda suke zirga-zirga tsakanin kudancin Kamaru da arewacin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Amma a halin yanzu dai bincike ya nuna cewa an gano bara kusan jirgin a cikin kungulumin daji na garin belabo kana kuma a halin yanzu dai mace kwaya ɗaya tilo aka gano ma'aikaciyar otes a cikin jirgin sama amma hukumomin ƙasar kamaru sun ce suna ci gaba da binciken kwakwab na gano saurin gawawwakin waɗanda yanzu haka suka makale a cikin wannan kungulumin dajin mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru